والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya kaddara abuwar mu cikin wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan gari na son a cikin wannan unguwa fadda inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a kowane dare a cikin wannan wata na ramadan wanda wannan shine zama na zama na uku ko uku watan ramadan kuma yana da kwana hudu shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas muna cikin wannan sura suratul an'am inda muka kwana akan aya ta saba'in da uku cikin amincewa Allah za mu tashi kan aya ta saba'in da hudu inda Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات ɗaukaka ya ce wa iskala ibrahimu li abihi azara a tattakizu a sunaman aliha ka karanta wa mutane wata kissa ko muhawara da ta gudana tsakanin annabi ibrahim khalilur rahman da kuma mahaifinsa azara isfala li abihi lokacin da ya gaya wa babansa azara a tattakhizu asnaman aliha yanzu baba gumaka za ka rike a matsayin abun bauta asnaman gumaka su za ka rike a matsayin abun bauta to me kake nufi da wannan tambayar taka kai kai kana nufin su ba abun bauta bane bauta musu din ba daidai bane yace inni araka wa qaumuka fi dalalin mubin wallahi ni ina ganin ka da kai da mutanenka duk kuna cikin bata bayyanannen bata mutum ya rasa abin da zai maida abun bauta sai abin da ya sassaka da kanshi sai abun da ya tsinto da kansa ai ba ƙaramin ɓacewa ba ne wannan annabi ibrahim shi kaɗai ne kawai yake da tauhidi a wannan lardi gaba ɗaya don ya tashi cikin al'umma wa'inda dukkansu mushirikai ne hatta mahaifinsa amma ku dubi yadda allah ya zaɓe shi kuma ya ba shi kuwa na imani ya kuma tabbatar masa da ƙarfin izza na kira zuwa ga tauhidi baya tsoro baya fargaba A asnam masu bautar gumaka suna da abun mamaki wani sahabi yake cewa da kafin musulunci mutum in yana yawo a daji in ya ga wani dutse mai kyau ya mara kawai sai ya ɗauko shi ya maida shi Allah sai rika bauta mishi yace wata rana sun tafi suna da wani dutsen su wanda suka samu suna bauta mishi sai ya bata sai shugaban su yake cewa kai ubangijinmu ya bata fa maza a bi sawu a nemo shi ya ce muka watsu wa'annan suka yi nan wannan suka yi nan ba a gano shi ba sai can wani ya yi ƙara ya ce kai ku zo mun gane shi ko shi ko waninsa ya ga wani dutsen mai kyau ya ce suka ce ato shi kenan wannan din kawai mu rike wannan din mu rike wannan da aka yi ittifaki dai kawai shi kenan sai aka dawo kuma shi ne Allah ya ka duba rashin hankali annabi ibrahim yana matashi yaro yake gaya wa babansa a tattahizu asnaman aliha yanzu za ka riƙe gumaka su ne abun bauta kai inni araka wa wa ƙaumaka ina ganin kai da jama'an nan ta fa kuna cikin mai balalin mubini bata bayyananne ne muhammadu abdul ya yi wani littafi wanda ya tsatsamo ayoyin surori ya yi tafsirinsu. a wannan wurin da ya zo ya ce in kana mamaki in kana mamakin waɗansu mutane sun aje jaki shine alƙalinsu to kasu ba ka mamaki kamar masu bautar katako ko dutse ko wani abu ko kuma matacce wayansu mutane ne suka haɗu sai suka ce to yanzu su alkalinsu jaki duk inda aka ba da sanarwa za a ce suna da hankali ya ce wannan kar su baka mamaki mamakin su abun mamaki ne kan mutum ya rasa wanda zai aje a alkali sai jaki eh a dabbobin ma jaki wai shi ne alƙalinsu in matsala ta same su su zo su sa jaki a gaba wai shi za a samu adalci kuma za a warware matsala kazan suna da ban mamaki wajen wauta ko ya ce to wallahi wautarsu ba ta kai mai bautar itace ko mai bautar dutse ko mai bautar wani abu sandararre ba don jaki yana motsi eh? kuma sannan su ba wai sun ce shi ne Allah ba su sun ba shi matsayin da ana iya ba mutane shi su kuma suka ɗauki sandararren abu suka ba shi matsayin da ba a ba ɗan adam sai Allah waye ne ya fi hauka kai kana ga wancan sun ce alƙalinsu jaki ka ce kai wannan akwai wawaye to da su da wanda suka ce allansu katako ba ko dutse ko kuma gawa matacce waye ya fi ni kan wannan wayarin da ai amin bi sa to shine sai ce to kuma shi ma wannan wanda ya aje katako ko wanda ya aje dutse ko wani abu sandarare wanda ya gina shi ma bai kai ma abun mamaki ba wautarsa bai kai mutumin da yake bautawa mutum fasiki ba har ya kawo misali ci kamar masu bauta wa lamarudu da su fir'auna da dai wa'inda suka yi kama da su don akwai wa'inda suka bauta musu ya ce don me don si fir'auna fasiki ne ya saba wa Allah ice ba eh to kai kana ga wanda ya bauta wa ice ya yi rashin hankali ko to shi ice ma bai da laifi ai to kai sai ka samu ma wanda ya saba wa Allah ka ce to shi za ka bi waye ya fi wani balardu wannan ya fi sauka wannan ya fi sauka sai ce to gara shi kuma in wannan din mai rai ne da wanda zai je ya faɗa gaban kabari yana bauta wa gawa kuma eh. ya ce wanda kuma yake bauta wa matacce ya fi kowa rashin hankali amma akwai marasa hankali yanzu Allah ya sauke a tattakizu asunaman aliha yanzu za ka rike asunaman gumaka sandararrun abubuwa a matsayin su ne abun bauta ai abun ma yana da bada mamaki kai naka Allah fa daban ni ma in na samu nawa daban can ma nasu daban a arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar yanzu ayi alloli daban-daban kowa yayi nasa shi yafi ko ko a rike Allah shi kadai wahidul qahhar makadaici wanda yake da rinjaye kamar yadda annabi yusuf alaihi salam yake gaya wa sahibai sijin ko yace musu a arbabun mutafarriquna khairun am wahidul qahhar to bautar wani Allah matsala ce babba Allah ya kare mu shi yasa yace wato inni araka wa qaumuka fi bal wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahim wa kadhalika nuri ibrahim malakut as-samawati wal ardi wa liyakuna minal gashi yaro gashi shi kaɗai duk duniyar zamaninsa babu wani musulmi babu wani mai kaɗai ta Allah shi kadai amma sai Allah ya sa masa nutsuwa kuma ya bashi basira kuma yana magana wacce take fahimtuwa kuma gaban makiya ka duba farko wancan a cikin suratu maryam da ya ce a yake gaya wa babansa yana yi masa wa'azi da irin lafuzza masu kama hankali lafuzzan da ya kamata da a ce uban Allah ya yi masa rabo da wani ba zai ji ba ma su biyu a gida da ya musulunta ya ce wasu fil kitabi ibrahim ka ambata musu a cikin littafinka na alkur'ani labarin annabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya mutum ne mai riko da gaskiya mai gaskiya kuma gashi annabi iz qala li abihi ya abati sanda yake gawa babansa yace ya babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir don me kake bautar abin da bai ji bai gani bai ji bai gani wala yughni anka shay'a kuma ba zai wadatar maka da komi ba idan da ka bauta masa ma ba zai baka komi ba idan baka bauta marba ma ba zai ma azaba komi ba bai da azabar da zai ma in ka ki bauta mishi in ka bauta mishi kuma bai da ni'imar da zai baka bai da aljanna to baba me yasa kake irin wannan su biyu yana yi wa babansa nasiha waɗannan ayoyi fa akwai darussan da ya kamata mu ɗauka in ka ga babanka yana yin abu kuma Allah ya fahimtar da kai har ba za ka samu hikimar da za ka yi wa babanka nasiha ba to wallahi kai yin babanka to akwai wanda har za ka so ya gane ya bi Allah ya samu aljanna kamar babanka to me yasa ba za ka yi wa babanka wa'azi ba babanka abun tsoro ne abunka ai ba abun tsoro ba ne akwai wanda ma za ka matsa kusa da shi ka gaya mar damuwarka ya san sirrin ka kamar babanka eh to amma kana kallon babanka ya fada yana shirka ya fada yana bidiyoyi kuma ba za ka samu hikimar da za ka yi mishi wa'azi ba sannan in an taba ka sai ka ce kai mai koyi da annabawa ne ka ji ba abin da ya ce ya abati kuma ba wai zuwa za ka yi ka ce kai baba fa ka zama mushriki yanzu eh, ba rashin hankali za ka nuna ba kuma hikima ake yi ya ce ya abati ya babana lima ta'abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa ne ni kam kaga kamar tambaya yake don meye ne ni kam yasa kake bautawa da bai ji bai gani ba zai wadatar da komi ba ko ba zai iya cutarwa ba me yasa ya abati baba inni qad ja'ani min al-ilmi akwai fa abin da ya mini na ilimi malam ya atika irin wanda kai bai zo ma ba Allah ya yi mini baiwa na sani baka samu irin wannan baiwar ba malam ya atika irin abin da bai zo maka ba don haka bi ni ka bi ni a hadika zan shiryar da kai siratan sauyiya hanya madaidaiciya wannan babansa ke gawa su biyu idan da akwai rabo ai da sai ya gode wa Allah Allah ya bashi ɗa mai hankali ko to amma ba haka aka yi ba ya ci gaba da ce da shi ya abaki la da shaytan kada fa ka dawo kana bautar shaytan inna shaytana shi fa shaytan kana lirrahmani asiya Ba da aiki sai saba wa Allah mai rahama Allah mai rahama wanda yake mana ruwan sama wanda yi mana rana wanda yi mana wata wanda yi mana taurari wanda yi mana ƙasa ya jikata da ruwa yake tsirar mana da tsiro ya ba mu jiki yayi mana idanu yayi mana hannaye ya ba mu hanyoyi da muke numfashi muna shakar iska mai kyau mu furzar mu ja mu furzar wannan duk ba rahama bace ta Allah to shi kuma shaidan ba wanda ya tsana sai mai wannan to karka zama kuma kai kana bautar wanda ya tsani wanda ya yi maka wannan nima shaidan makiyin Allah ne mai sabawa Allah ne ya kuma za ka dawo kana bauta shi? ya abati baba inni akhafu ni fa ina jin tsoron anya masaka azabu kada ka je ka mutu kana kan wannan hanya azaba ta shafe ka minar rahamani daga wajen Allah mai rahama Fata na ƙarshe ka kasance lishaitani waliya ka zama masoyin shaidan abokin zamansa a wuta ni ba na son haka ta same ka ya kamata da baban ya ba shi amsa mai daɗi aiko mm. irin amsar da abu ɗalib ya ba ɗansa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ba zai bi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nemi abu Talib da ya musulunta hakuri ya bashi yace masa walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina ya yace tabbas na tabbata addinin muhammadu shine mafificin addinan duniya gaba ɗaya amma dai tun da mun riga mun dade muna cikin addinin tsoffin nan bai kamata a ce yanzu kuma lokacin mutuwa a ce na kaucewa addinin kakanni abun zai zama tarihi na zai bada abun kunya don haka ka yi haguri na san gaskiya ne ka amma ka yi haguri ku je ku ta fama da su aliyu ɗansa aliyu wannan amsarsa tana da daɗi to amma shi wannan zara me yake kawala ce a ragibin an ta na ya ibrahim <laughs> yanzu kai allolinmu kake zagi yanzu kai ba abin da ka tsana sai allolinmu ka ji taɓewa aka ce shi yasa idan aka tashi alkiyama idan aka taho da azara cikin wa'inda aka ɗauro a maruruka zai zo ya wuce ta gaban annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya ce baba ban gaya maka ba ban kira ka ba ashe ban ja hankalinka ba na ce ka bi ni in shiryar da kai ka farki madaidaici ka saba mini ya ce yanzu kan ka kira ni zan amsa maka yaushe kuma ka ji ba yanzu kan zan amsa maka kada nadima yau malayan fa'un nadam ya yi nadama ranar da nadamar ba za ta yi mishi aiki ba amma duk da ka annabi ibrahim zai je ya ce allah kamun alkawari ba za ka ainihin tozartar da ni ba ba za ka wulaƙantar da ni ba wani wulaƙanci ne ya fi babana a wuta Allahu akbar ya ce a babanka maƙiyin Allah ne maƙiyinka maƙiyin addini ya mutu bai da tauhidi don haka zai tabbata wuta Ka yi hanyar ka yi tasa kamar yadda hanya ta raba ku a duniya to hanya ta raba ku a lahira kar ka ƙara min maganar babanka don Allah idan har annabi ba zai guddo babansa mushiriki daga wuta ba yanzu waye ne kake tsammani in ka saba wa Allah zai kudda hmm? babu malam in dai har ka mutu ba yardar Allah waye ya isa ya ce zai guddo ka ceton masu ceto bai shafar masu shirka ko da kuke ji annabawa suna ceto mala'iku suna ceto salihai suna ceto suna ceton masu sabo ne ba mushrikai ba shi mushriki ba a ceton shi don shi in ya shiga wuta bai fita amma mai sabon Allah shi ake cetowa akwai bambanci fa sabon Allah da shirka shirka ita kaburci ne na ƙarshe amma sabon Allah ba za a ce maka kafiri ba amma musulmi ne mai sabon Allah to wannan ana iya kona ka gwargwadon sabon Allah ka ceton mai ceto yana iya biyowa ta kanka ko kuma ƙa'ida ta Ubangiji ya damko cikin waɗanda zai damko lokacin da zai ainihin fiddaudinsa sai fito duk da kai. An gane ko? to shine zai ce baba na yi maka na kira ka na kira ka baka yarda ba yace yanzu ka kira ni dana zan yarda ce ina alƙalami ya bushe yace a raghibun anta an aliyati ya ibrahim yanzu kai ba abun da ka tsana sai allolinmu mu ne abun kyama su ne abun zagi a wurinka wallahi in ba ka bari ba ba illam in in ka bari ba lanar lanarjumannak za mu sa ka a gaba da jifa sai ka mutu eh za mu jejjefe ka ka duba irin wannan amsa la illam tantahi in dai baka daina ba la la'arjumannak zan jejjefe ka sai ka mutu irin kisan da ake wa mai laifi babba ciwon shi za a yi mishi babu kisan da ya fi wulaƙanci kamar a ɗaure mutum a yi ta jifansa kwakwakwas kwakwakwas kwakwakwas kwakwakwas da dutse yana ƙara har raye halinsa ya ce to haka zamma in baka daina taɓa allolinmu ba annabi ibrahim duk da haka ya je ta ci salamun alaika eh, eh? eh ya ce wa hajurni maliyan don haka yanzu ma ni ba ni ba kai ka ƙaurace mini tsawon lokaci in daina ganinka in daina ganinka daga kusa da ni Tunda dai kai baka son abun da muke yi ka zo da wani abun ka kai ga wato kai kai hankalin da ya fi na iyayenka ko to ka bar kusa da ni ka bar kusa da ni kala ya ce salamun alaika Allahu aminci ya tabbatar maka baba kai haƙuri sa'astaghfiran laka ko hmm. zan nema maka gafara dai a hankali yayi alƙawarin zai nema miki gafara amma bala ma ta bayyana lokacin da ya bayyana annahu aduwwul lillahi maƙiyin Allah ne na ƙarshe tabarra'a minhu ya barranta gare shi ya rabu da shi kamar yanda a wannan haya, Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi haka dai muka nuna wa bawan mu annabi ibrahim halittun sammai da kasai wal yakuna min al muqinina don ya zama cikin masu yaqini annabi ibrahim mutum ne mai son yaqini yayi yi imani imaninsa kuma ya kai geji matuka amma duk da haka kowane abu yana so ya kwankwance shi ya san shi hatta yanda ake tada matattu sai da yace Allah ya nuna mishi yace rabbi arini kaifa tuhil mauta nuna mini mana yanda kake tada matattu Allah ya ce da shi awalam qala awalam tumi ah, Ibrahim baka yi imanin zan iya tayarwa bane kake cewa nuna ma qala bana yace a'a walakin liyatma inna qalbi na yi wannan tambaya ne don zuciyata ta ƙara nutsuwa ai na yi imanin za ka tayar amma ban sanya ake tayarwa ba don in gane yadda za a tayar sai in ƙara imani ya tsuma inna kalbi sai Allah ya ce maka to qala fa arba a min al-tayr ka nemi tsuntsu hudu fa sukunna ilaika ka je ka sabar musu da jikinka ka ko ka ci gaba da kiwon su tsuntsaye guda hudu akalla kamar ka samu hankaka ɗaya, ka samu mekiya ɗaya. ka samu shiruwa abin nan ɗaya ka duk dai tsuntsaye daban-daban waɗanda ba jinsi ɗaya ba ka samu guda hudu idan ka saba da su sai ka yanka su in ka yanka su ka daka su ka cuccuɗanya su, ka yamusa naman ya haɗu da juna su bushe ka sake dakawa sai ka shanya su sai ka ɗauki kawunan sai ka a'aje haka kowanne ka aje kansa gefe sai ka koma gefe ka kira su ka ce hankaka taho ka ga yadda za a yi naman a cakuɗe da juna ya zama gari ya zama ɗaya kira hankaka ka ga ikon Allah ce hankaka sai ga kawai mekiya shaho duka sai ka ga naman ya yi sama yana tashi yana tawawwatsewa yana tararrabuwa yana tararrabuwa kowanne in ya taho sai ya jingina da kansa za a ga hankaka ta fita hankaka ta shaho ya ga sunan su ne waɗanda da ɗazu ka yanka ko kuma jiya ka yanka su ne sun canja kala akwai inda ya canja akwai inda ya zama ba daidai ba ce kaga wannan yi wannan tambayar ne ba wai don rashin imani ba yace liyad ma inna qalbi annabi ibrahim khalilur rahman anan yana so ya nuna wa mutanensa cewa hatta rana bai kamata ya zama Allah ba wata bai kamata ya zama Allah ba taurari bai kamata su zama Allah ba balle katako ko dutse in akwai abun da ya kamata hankali ya kama a ce ranar nan fa ita ce Allah idan da an yi tarbiyyar mutane da haka za su iya yadda don bilkisu jama'ansu da haka aka yi musu tarbiyya su rana suke bautawa in ta kullo su faɗi su sujuda in za ta faɗi su faɗi su sujuda sai da annabi suleiman alhuda-huda ya kai masa labarin cewa akwai wani garifa ƙasa guda mai sarauta dukkansu suna nan ba sa bautar Allah sai rana shi ne tura musu takarda innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina dalilin haka ya kira su zuwa ga addinin musulunci suka musulunta to anan annabi Ibrahim a cikin jama'ansa akwai masu duba taurari su fitar da wani abu akwai masu duba wata su fitar da wani abu akwai masu duba rana su fitar da wani abu ya zama tawakkalin su ga rana ko wata ko taurari to ana Allah yake kadhalika nuri ibrahim malakutu samawati wal ardi li yakuna min al muqinina na janna alayhi al layl lokacin da dare yayi duhu ka karanta lokacin da dare yayi ra'a kaukaban sai ga wani tauraro tauraron idan ya fito duk jama'a he kaga sun fadi sun yi sujuda suna ta'addu'o'i dan ya nuna musu wannan tauraron bai kamata a maida shi Allah ba da ya kalli tauraron dan ya ja hankalinsu ra'a kaukaban qala hadha rabbi yace wannan ne ubangijin nawa wannan hadha rabbi wannan ubangijina na ya ce to tun da haka ne bari dai in gani in dai ubangiji ne bari mu gani ai ubangiji bai gushewa ubangiji yana nan da'iman laziman kullu man alai hafan wa waji wajhu rabbika zin jalali wa ikram to bari mu gani in ubangiji ne falan ma a fala lokacin da tauraron ya ɓace me yace qala la uhibbul afirin ce kai ni wannan bai mun ba wannan dai ba zai zama Allah na ba don ni bai son mai bacewa to in ya bace kuma wa zai rike to in bai dawo ba fa yace to wannan bai kai matsayin in rike shi a matsayin Allah ba la uhibbul na, ba na son masu bacewa falamma mara al-qamara falamma wata tunda wata ya fi wannan tauraro girma ya kuma fi wannan tauraro haske falamma alkamara al-qamara da ya ga gashi nan ya fito ya bayyana tau kala hadha rabbi yake wannan ne ubangiji na yake to bari dai mu gani in har ya kai matsayin ya zama ubangiji to bari mu gani domin shi ubangiji bai gushewa yana nan da'iman lazima falan ma a fala lokacin da wata yana ta tafiya yana ta tafiya sai ya ɓace ƙala la illam ya ne rabbi yace kai wannan ma bai min ba wallahi idan ba don Allah ne ya shirye ni ba yanzu ba da ni ma ina cikin batattu go da sai in rike mai ɓacewa a matsayin abun bautana. na kai na gode wa Allah da ya shirya da ni wata ma bai mun ba eh. la illam hadini rabbi wallahi da ubangiji bai shirye ni ba la na min alqaumi dallin da na zama cikin mutane batattu wayanda za su rike wani Allah a matsayin abun bauta don haka wayannan duk ne kan ba su ne abun bauta na ba falamma ra'a shamsu فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما to dare ya wuce gari ya waye rana ta fito an faɗi an je an yi sujuda mara ra'a shamsa watan lokacin da ya ga rana nan ta fito fau ce ha za rabbi wannan ya zama ubangiji na za akbar kenan shine babban tauraro dai bai kai wata ba wata kuma bai kai rana ba kuna nufin wannan shine babban kenan Allah ga tawala eh tauraro dan kwariya ƙwaryan abun bauta ne wata madaidaici to wannan haza akbar wannan shi ya fi su girma Falon ma a falat lokacin da rana ta ɓace <laughs> ƙala ya ƙauni sai ce kai ya mutane na inni bari'un mimma tushrikuna ni fa ba ruwana da abun da kuke wa Allah shirkan nan da shi taurari ba su mun ba wata bai mun ba rana ba ta mun ba duk ba alloli ba ne inni bari'un mimma tushrikuna ni na barranta da abin nan da kuke wa Allah shirka da shi to mun ji ka ce asnaman aliha ba za ka riƙe ba gumaka mun nuna ma wata bai ma ba rana ba ta ma ba taurari ba su ma ba to kai sewa yace inni وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هنيفا وما أنا من المشركين يجي ni kam. wajjahatu wajhiya na fuskantar da fuskata lillazi fadara samawati wal arda ga wanda ya kaji halittar sama da ƙasa wanda watan da ranar da taurari duk makali suke a sama to ni wanda ya yi saman ya yi ƙasa wanda ku dukanku da ku da gumakanku kuna kan ƙasar to ni wanda ya yi sama ya yi ƙasa ya yi taurari ya yi mu shi zan bautawa ni kan shi na fuskanta ba ruwana da wani Allah na riki allazi fatara samawati wal arda hanifan ina mai bauɗe muku ina mai bauɗe wa allolinku ina mai mai da al'amari na ga Allah tsantsa kaga hanif dinan mus dinan wato hanafiyan kenan addinin musulunci ake nufi don shine addinin da ya karkace wa dukkan waɗansu addinai wa ma ana min al-mushrikina ina mai tabbatar muku daga yau ku sani ni ba bana cikin mushrikai yauwa kar ku ji da wai ba wai koyi a gida ta nake ba bana cikin mushrikai wa ma ana min al-mushrikina ni bana cikin masu shirka annabi ibrahim shi kadai fatal a duk duniyar zamani amma ka ji yadda yake fitar da magana baya ko tsoro sai Allah ya ce وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وهاجه قومه anan ne fa mutanensa suke neman jayayya da shi suka yi jayayya da shi suka rinka kokarin kafa dalilai wai sai sun dawo da shi ya bi hanyar iyaye da kakanni suka rinka yi masa togaciya suna masa kashe dai in fa kada ka yadda ka daina allolin nafakar su taba ka ba, ka daina ba za su taba ka eh. wai suna tsorata shi da allolin kala a tuha juni fillai yanzu za ku rika kawo mun dalilai kuna jayayya da ni fillai cikin hanyar Allah don na ce na bi Allah makaɗaici mai rinjaye wanda ya sama wanda ya kasa akan haka kuke ja in ja da ni wa kada ni? alhali ya riga ya shiryar da ni ko kuma kuna so sai kun batar da ni to wala kafu ma na bihi ni waɗannan ababen da kuke wa Allah shirka da su ban tsoron su Allah ya har kuna cewa in ji tsoron gunkin nan fa kai ka dena ba don yana ta ba abun bauta ba ne har rike kai suke kai ka daina eh. har yanzu akwai irin zuwa da ya ce to ni ba tsoronsu nake ji ba illa an ya sha a rabbi ba abin da zai same ni sai wanda Allah ya so ya same ni ku ba zai iya shafata da komi ba sai abin da Allah ya dora mini wasi a rabbi kulla shay'in ilma kuma ilimin Allah ya yalwaci komi Allah ya san da ku ya san da ni ya san da gumakonku ba abin da Allah bai sani ba falata ta tazakkaru na kukan ba za ku wazantu ba ne eh? ba za ku yi tunani ba ku nan. Allah ba na ce kuma ku kunce gunki ku ba ku ji tsoron Allah na ba amma kuna ta ji tsoron gunkin ku kamar mutumin da zai kaucewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kace kai ba za ka bar wannan hanya ya ce kai ba za ka bi waliyai ba eh. za ka lalace wallahi za ka lalace ba eh, to yanzu kai da ka bar hanyar mazu Allah ba ka lalace ba sai ni da ban bi ka ba zan lalace manzon Allah ga karar ga abin da ya tsara a addininsa ya bari ka bari ka bi kagen wa'ansu kirikiri wai kai ba ka ji tsoron Allah ba Ba ka yi tsoron cin amanar manzon Allah ba wai sai wanda ya tsaya ya ce shi zai bi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda aka tsara a addinan wato a addinanci addinin Allah a cikin littafin Allah wai shine kake ba shi tsoro to shine annabi Ibrahim ya ce, ku yanzu har kuna mun togaciya wa kaifa akafu ma wa kaifa akafu ma asharaktum wa la taqafu أنكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون yace kai ba ta ƙaƙa ne a kafu ma ashiraktum zan ji tsoron abun da kuke wa Allah shirka da shi ni ya za a yi ma in ji tsoron gunki gunki dai da bai da rai ayin akwai abun da ma ya kamata ya zama shirme ai ba kamar gunki da iccen fa mai rai ne ka je ka kada shi ka gundule ka faskare ka kwakule kai ido kai kunne kai wasu abubuwa ka maida shi dodo dodo ga ce yauwa yanzu na samu Allah to yanzu shi bai kare kansa da gatari ba bai kare kansa da majaujawa ba bai kare kansa da gizago ba duka yau yanzu shi ne kuma kai ka ce in ji tsoron shi ko kuma dutse da ka kari ka kwakwafe shi kana kwakwafe shi ka gyara ko kuma dalma da ka samu ka kona ta ta narke ka tsara ta kai gunki ko ku zinarin da ka hada ka narka kai gunki ka san kan ma gunkin mai kuɗi mai tsada ne gunkin talaka mai arha ne wani gunkin ka da gunkin da zinare ya yi shi wani kuma da azurfa wani kuma da dalma wani kuma da karfe haka nan wani kuma da dutse wani kuma zai je kasa zai samu ya mulmula ya mulmula ya yi kasko saboda shi bai da kuɗi ka ji batan basira ba wai kuma su ne kuma wai ake tsoro kai kai shi kuma ka dawo tsoron shi kake ji kaskon lokacin da ya mulmula ƙasar ya kwaba ya kwaba ta ta tsumu ta tsumu ya kwaba ya yi ta ya yi ta ta yana maida ta yanda yake so ta haƙura fa bata iya bata mallaka kanta kariya ba an yanko ta daga jikin yar uwarta bata kare kanta ba an ware ta an je bayan nan kuma a shanya ta ta bushe sai a nemo wuta kuma a kona ta wai ya don ta yi karfi eh. wai Allah za a yi ya sha wuta ya sha wuta ya yi kwan kwan kwan ya ce yau wato yanzu mun samu abin ta talaka ke Allah ya ta wani ne ya tashi zai tafi wajen gunkinsa sai ya je can a kurmin dodo kazan akwai gumaka wanda wani gunkin sai a aje shi can rubuki ya tashi musamman ya yi shiri zai je ya bauta wa gunkinsa ya je damuwa ta same shi bai zai kai kukansa sai kattar da dila a kan gunkin ya ɗare a kan kan yana fitsari ya tsaya ya yi shuru ya ce kai Allah dila ya yi fitsari akan Allah ya yi dawo ya ce ƙarya ne ya ce san ba gaskiya ba ne inda Allah ne ba zai yadda amar fitsari a kai ba fitsari ya biyo har ya bi ta hanci ta baki ya gangaro ya bi kafafu yana gudu a kaza, ya ce wannan ba Allah ba ne ya dawo bai sake koma gurin ba to shine annabi ibrahim khalilur rahman ya ce wa a kafu ma ashraktum ya zan ji tsoron abin da kuke wa Allah shirka da shi wala takafuna annakum ashraktum billahi ku ba ku ji tsoro ba kun yi wa Allah tarayya ba ku ji tsoron Allah ba ni kuma in ji tsoron ku in ji tsoron abun tarayyar da kuka yi wa Allah ku da kuka yi wa Allah kishiya ba ku tsoron ba ku ji tsoron Allah ba sai ni in ji tsoron gunkin ku yace wannan ba kamar mutum ne ba bai ji tsoron Allah ba ya zama matsafi matsafi kai kuma ka ji tsoron Allah ka zama mai tauhidi wai tsoron ka kake ji wallahi ka bi a hankali kar su maka sammu za su yi ma jiba kai hattara su ba su ji tsoron Allah ba Allah ya hana tsafi suna yi kai da ka rike Allah kuma kana jin tsoron su eh? <laughs> annabi ibrahim ga abin da yake musu aiki yace ku ya zan ma ji tsoron tsafin ku gunkin ku ku da ba ku ji tsoron Allah ba Allah ya hana ai gunki kun yi ya hana bautar gunki kun bauta a gunki ba ku ji tsoron Allah ba ni in ji tsoron gunkin ku ai bai kamata kana musulmi har ka kasa addini wai don tsoron tsafi wai don tsoron tsibbin mai tsibbu zai ma jifa amma kurciya ka ɓace ka bar lardi <laughs> eh. to kai ina naka tauhidin shi da ya dogara da tsafi kai kuma ka dogara da Allah wala yuflihu sahiru haisu ata ai matsafi bai taba cin nasara akan mai tauhidi ba duk inda ya kullo ko da Allah ya yi imtihani akan mai imani to in dai ba ya saki imanin ba an ba shi azkar addu'o'i da zai karanta don ya warware wannan tsafin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa lokacin da labid suka yi masa tsabi sai Allah ya saukar masa da qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasatin fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasad sharrin naffasat sharrin masu wannan tofe tofe su kulla su tofa su kulla su tofa su kulla aka ba shi aya yana karanta aya kulli yana kuncewa duk aya da ya karanta kulli yana kuncewa kaifa akafu ma ashraktum wala takafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi sultana ko ma lam yunazzil bihi alaikum sultana shine ma lam yunazzil bihi sultanan alaikum irin abunda bai saukar da wani dalili akan ku yace shi za a rike ba mai bautar gunki zai iya kawo wata aya ɗaya wanda ta zo daga jibrilu ya kamo ta daga Allah ya kawo ya ce eh, wannan a rike shi to mufa da muka rike Allah ayoyi nawa muke da su hmm? suna su ba hujja ba dalilin da ya zo daga sama ba illa iyaka su ce iyaye da kakannu haka muka tarda suna yi hmm. wannan camfin mu ne eh camfin eh, kowanne da nasu irin camfin haular suwa ne daban camfin haular suwa ne daban an gadar musu daga iyaye da kakanni ya kamata mu gaji alkur'ani kar mu gaji abin da yake al'ada ilimi ne ya kamata mumini zai gada don shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana shi yasa Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce al ulama'u warasatul anbiya'i malamai duk inda kuka same su inna na sunna ne ku bi su don su ne suka gaji annabawa don su annabawa da kuke jin an ce an gaje su lam yuwarrasu dinaran wala amma? ba su bar gadon kuɗi ba ba dinare ba azurfa innama warrasu ilm ilimi suka bar gado sun bar gadon ilimi don haka kaman akhazahu duk wanda ya riki wannan hanya ta ilimi duk abin da zai yi da ilimi zai yi ba wai da al'ada ba ba wai haka nake ga yafi ba ba ya kamata da kaza ba mm da ilimi fatu burhanakum in kuntum sadiqina ku kawo hujja inda gaske kuke yi min alkitabi aw min sunna ko daga qur'ani ko daga hadisan manzon Allah to wannan shine ta gaji manzannin Allah kenan faman akhadha bihi du wanda ya rike wannan akhadha bi hazzin wafirin ya yi riko da rabo babba faffaɗa wanda da haka zai dangana har gidan aljanna Allah ya taimake mu don haka naku babu wani hujja da Allah ya saukar fa'ayyul fariƙai ne a haƙƙo amni ko naji mu ibadarmu allan da muka riƙe shi yake saukar mana da wa'ayi ya ce ga yadda za mu bauta mishi kuma mun tabbatar shi ya halicce mu shi ya halicci samanmu shi ya halicci ƙasanmu shi ya halicci abincinmu shi ya sa mana ruhi shi ke ba mu lafiya shi ke sa mana ciwo shi ne mai kashe mu shi ne mai tayar da mu ko kuma fa ko kuka kashe gunkin ku ko kuka kona gunkin koko in ya tsufa sai ƴaƴa su canja wani to mu kuma iyaye da kakanni duk musulman tun da na farko har yanzu ba canja Allah ba kamar littafin Allah ne bai canjuwa zamani bai tsufar da shi yawan karantawa bai sa a ƙosa da shi to amma duk wani kundi da za a tsara a kwana a tashi sai ilimin lokacin da za a tarda nan gaba ya wuce shi sai a sake canja wasu chapters din ko ba haka bane su sai a ciccire su ayoyi a ciccire a ciccire wannan yanzu sun saba da yanayin yau hmm? wannan ai su sardauna ne suka yi tun lokacin me suka sani yanzu zamani ya canja sai a sake sa su qur'ani haka ne hmm. to don haka yace fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni yanzu wannan jama'a guda biyu wanne ne ya fi cancantar a ce shi ke da aminci in an tashi alkiyama mai bautar Allah da dalili ko mai bautar gunki ba dalili ko Allah kake bautawa ba dalili a ranar lahira ba ka da aminci balle gunki Allah dai ka bauta masa ba dalilai to shi Allah idan da ya yarda a bauta mar ba dalili menene to zai sa ya aiko manzanni me zai sa ya aiko littafi ya ba jibrilu aiki kawai ya ta faman ya je ya dawo ya ya dawo manzon Allah ya sha wuya a zage shi a tsane shi a kore shi duka in dai haka ne to me amfanin wannan aikin don a yi addini da dalili don a bautawa Allah da dalili ko Allah kace zaka bautawa ba dalilai ba za ka samu tsira ranar gobe kiyama ba ballantana gunki wanda dama Allah ba zai ma saukar da dalili akan gunki ba to ku da kuka rike gunki mu muka rike Allah da dalilai kuma ke bautar Allah mu ku kuma gunkin ma ba dalilin da ya zo daga Allah ayyul fariqaini waye ne daga cikin jama'an nan guda biyu a haqqu bil amni ya fi cancantar a danganta shi da aminci masu bautar Allah ko masu bautar gunki eh to wannan tambaya ce mai nauyi kwarai kafurai ba su ji daɗin tambaya. ba ya ce ku gaya mini in kuntum talamuna in kuna da ilimi ku gaya mini ba wai ku ce ku ne kuka fi cancanta ba dalilai za ku kawo hatu burhanakum sai kun gaya min dalili da ya sa mai bautar gunki zai fi mai bautar Allah aminci rana gobe kiyama ko kuma mai bauta da son zuciya mai bautar addinin iyaye da kakanni ya fi mai bautar addinin da Allah ya saukar ina dalili in kuntum ta'lamuna in dai kuna da ilimi ku gaya mana annabi Ibrahim khalilur rahman yace allazina amanu lokaci yayi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك wannan shine karshen darasi na yau insha Allah sai kuma gobe in Allah ya kai mu daidai Allah ya ba ladan shi kurakurai da muka samu a ciki kuma Allah ya gafarta